Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin kotun musulunci a Kano ta yanke wa jaruma Sadiya Haruna hukunci hukumar Hizba da ke jihar Kano ta damƙe wata 'yar wasan kwaikwayo na Kano Sadiya Haruna wacce ta shahara a kafafen sada zumunta hukuma ta kama ta ne bisa laifin yada hotunan batanci da kalaman batsa da take a shafukanta na sada zumuntar zamani tun ranar Juma'a har zuwa ranar Litinin bayan ta amsa laifinta ne aka yanke mata hukuncin koma Islamiyya da ta yi karatu har na tsawon watanni shida hukumar hisba ta jihar kano ta damƙi jarumar kaine da kuma an garkame ta sakamakon yada hotunan batsa da take a shafukanta na sada zumunta kamar yadda bbc ta rawaito muku tun a ranar juma'a ne jami'an suka kama ta tun da dama ita mazauniyar kabuga ce da ke nan jihar kano shafin linda ikeji ya rawaito cewa sun ci gaba da rike ta ne har ranar litinin kafin su miƙa ta zuwa kotun musulunci don yanke mata hukunci sadiya ta amsa laifinta ɗaya daga cikin tarin laifukan da ake zargin ta da ta aikata Sadiya ta amsa laifi ɗaya daga cikin laifukan da ake zarginta da ta aikatawa hakan ya ci karo da na sashi 355 na kundin Penal Court 2000. Alƙali Jibrin Danzaki ya yanke mata hukunci tare da umarta ta ta koma Islamiyya don ta yi karatu na tsawon watanni shida. Sannan dole ne kuma kullum jami'an Hisba za su dinga raka ta zuwa Islamiyya domin tabbatar da zuwanta. Sannan kuma shugaban makarantar zai kiyaye da zuwanta. duka duka ne muke zuwa muku da karshen wani shiri namu nan lokacin idan wannan shine karanka na farko zuwa na ta hata muna bukatar ka danna subscribe kana ka danna ƙaro sanarwa domin kasance da mu a shiri na gaba assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanmu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin wakilan yahudawa masu rusa tarbiyyar musulmi datta a salafiya martanin datta a salafiya ga ummi shehu akan kalubalantar da ta yi wa hukumar hisba da ta kama sadiya haruna kan hotunan tsaraici. kamfanin jaridar dokin karfe tv sun daura bidiyo na wannan fasararriyar yarinyar ummu shehu wanda take sana'ar wasan kwaikwayo a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanir ummu shehu ta yi mummunan sukawa rundunar hisba na jihar kano sakamakon hisba ta cafke kawarta fasararriya sadiya haruna a dalilin yada hotunan batsa da kalaman batsa da sadiya haruna take a shafukan ta na sadarwa shine wannan yarinya marar kunya wacce ba ta da tarbiyya ta yi bidiyo tana tukin mota ta ci mutuncin rundunar hisba na jihar kano har tana kokarin yi wa hukumar hizba sharri kamar yadda artificial karuwai na wannan zamani suke sharri domin a ji tsoronsu a maganganun da ummu shehu ta yi ta ce hizba su saki kawarta sadiya haruna wai a barta ta yi iskancin ta iskancin ta yadda take so har tana cewa har tana cewa ma'aikatan hizba din akwai masu neman mata a cikinsu za ta iya tona musu asiri don haka su hizba su kyala sadiya haruna ta yi abin da ta ga dama ko tsirara take yawo a barta tana da yanci jama'ar musulmi waɗanda su ne fa wai a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kai wato wasan kwaikwayo da sunan ba da tarbiyya wa musulman ƙasar hausa in ba jahilci ba waye zai yi wannan maganar alhali yana ɗan musulmi ko da yake ba zan yi mamaki ba na tuna hiran da sharif momo yi da wannan yarinya ake tambayar ta izu nawa take da shi a cikin alkur'ani mai girma ta ce ba ta sani ba maganganu da wannan fitsariniyar yarinyar ta yi kan Hisba, ko wanda ba musulmi ba ne ya yi za a ce za ya yi ƙarshen rashin kunya da fitsara da rashin ladabi wa rundunar musulunci da ke ƙoƙarin kare shari'ar Allah maganganun ummi shehu ya yi kama da na yan intifas wani sabon addini ne da ke cikin rassan addinan azims waɗanda suke da awar babu Allah a yi watsi da addini a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama kamar rayuwar dabbobin kamar rayuwar dabbobi a gandun daji kamata yi hisba su kama wannan yarinya su ga bakinta kada ta suke ta shigo Kano ta ce za ta yi iskancin da ta ga dama ta je ko ina ta iskancin da ta ga dama duniya ce ta ishe ta amma ban da garin Kano garin cibiyar addinin musulunci kuma duk wanda ya taba Kano ya taba Arewa don haka muna goyon bayan Hizba 100 bisa 100 lallai su dage sosai wajen yaƙi da karuwai na ƙarshen zamani masu lalata tarbiyyar al'umma ya Allah ka tsire musulmi da musulmai daga sharrin karuwan zamani Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Hotun musulunci a Kano ta yanke wa jaruma Sadiya Haruna hukunci hukumar Hizba da ke jihar Kano ta damƙi wata 'yar wasan kwaikwayo na Kano Sadiya Haruna wacce ta shahara a kafafen sada zumunta hukuma ta kama ta ne bisa laifin yada hotunan batanci da kalaman batsa da take a shafukanta na sada zumuntar zamani tun ranar Juma'a har zuwa ranar Litinin bayan ta amsa laifinta ne aka yanke mata hukuncin koma Islamiyya da ta yi karatu har na tsawon watanni shida hukumar hisba ta jihar kano ta damƙi jarumar kaine kuma an garkame ta sakamakon yada hotunan batsa da take a shafukanta na sada zumunta kamar yadda bbc ta rawaito muku tun a ranar juma'a ne jami'an suka kama ta tun da dama ita mazauniyar kabuga ce da ke nan jihar kano shafin linda ikeji ya rawaito cewa sun ci gaba da rike ta ne har ranar litinin kafin su mika ta zuwa kotun musulunci don yanke mata hukunci sadiya ta amsa laifinta ɗaya daga cikin tarin laifukan da ake zarginta da ta aikata sadiya ta amsa laifi ɗaya daga cikin laifukan da ake ta da ta aikatawa hakan ya ci karo da na sashe 355 na kundin penal Court 2000 alƙali jibrin dan zaki ya yanke mata hukunci tare da umarta ta ta koma islamiyya don ta yi karatu na tsawon watanni shida sannan dole ne kuma kullum jami'an hisba za su dinga rakata zuwa islamiyya domin tabbatar da zuwanta sannan kuma shugaban makarantar zai kiyaye da zuwanta duka duka muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu nan lokacin idan wannan shine karanka na farko zuwa nan ta hata muna bukatar ka danna subscribe kana ka danna karo sanarwa domin kasance da mu a shiri na gaba assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin wakilan yahudawa masu rusa tarbiyyar musulmi datta a salafiya martanin datta a salafiya ga ummi shehu akan kalubalantar da ta yi wa hukumar hisba da ta kama sadiya haruna kan hotunan tsaraici. kamfanin jaridar dokin karfe tv sun daura bidiyo na wannan fasararriyar yarinyar ummu shehu wanda take sana'ar wasan kwaikwayo a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kano ummu shehu ta yi mummunan sukawa rundunar hisba na jihar kano sakamakon hisba ta cafke kawarta fasararriya sadiya haruna a dalilin yada hotunan batsa da kalaman batsa da sadiya haruna take a shafukan ta na sadarwa shine wannan yarinya marar kunya wacce ba ta da tarbiyya ta yi bidiyo tana tukin mota ta ci mutuncin rundunar Hizba na jihar Kano har tana kokarin yi wa hukumar Hizba sharri kamar yadda artificial karuwai na wannan zamani suke sharri domin a ji tsoronsu. A maganganun da Ummu Shehu ta yi, ta ce Hizba su saki kawarta Sadiya Haruna, wai a barta ta yi iskancin ta yadda take so. Har tana cewa har tana cewa ma'aikatan Hizba din akwai masu neman mata a cikinsu za ta iya tona musu asiri don haka su hizba su kyala sadiya haruna ta yi abin da ta ga dama ko tsirara take yawo a barta tana da yanci jama'ar musulmi waɗanda su ne fa wai a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kane wato wasan kwaikwayo da sunan ba da tarbiyya wa musulman ƙasar hausa in ba jahilci ba waye zai yi wannan maganar alhali yana dan musulmi ko da yake ba zan yi mamaki ba na tuna hirar da sharif momo yayi da wannan yarinya ake tambayar ta izu nawa take da shi a cikin alkur'ani mai girma ta ce ba ta sani ba maganganun da wannan fitsariniyar yarinyar ta yi akan hizba ko wanda ba musulmi bane yayi za a ce ya yi ce karshen rashin kunya da fitsara da rashin ladabi wa rundunar musulunci da ke kokarin kare shari'ar Allah maganganun ummi shehu ya yi kama da na yan intifas wani sabon addini ne da ke cikin rassan addinan azim waɗanda suke da awar babu Allah a yi watsi da addini a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama kamar rayuwar dabbobin kamar rayuwar dabbobi a gandun daji kamata yi hisba su kama wannan yarinya su gwabo bakinta kada ta suke ta shigo Kano ta ce za ta yi iskancin da ta ga dama ta je ko ina ta iskancin da ta ga dama duniya ce ta ishe ta amma ban da garin Kano garin cibiyar addinin musulunci kuma duk wanda ya taba Kano ya taba Arewa don haka muna goyon bayan Hizba 100 100 lallai su dage sosai wajen yaƙi da karuwai na ƙarshen zamani masu lalata tarbiyyar al'umma ya Allah ka tsire musulmi da musulmai daga sharrin karuwan zamani Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin kotun musulunci a Kano ta yanke wa jaruma Sadiya Haruna hukunci hukumar Hizba da ke jihar Kano ta damƙe wata 'yar wasan kwaikwayo na Kano Sadiya Haruna wacce ta shahara a kafafen sada zumunta hukuma ta kama ta ne bisa laifin yada hotunan batanci da kalaman batsa da take a shafukanta na sada zumuntar zamani tun ranar Juma'a har zuwa ranar Litinin bayan ta amsa laifinta ne aka yanke mata hukuncin koma Islamiyya da ta yi karatu har na tsawon watanni shida hukumar hisba ta jihar kano ta damƙi jarumar kainu da kuma an garkame ta sakamakon yada hotunan batsa da take a shafukanta na sada zumunta kamar yadda bbc ta rawaito muku tun a ranar juma'a ne jami'an suka kama ta tun da dama ita mazauniyar kabuga ce da ke nan jihar kano shafin linda ikeji ya rawaito cewa sun ci gaba da rike ta ne har ranar litinin kafin su miƙa ta zuwa kotun musulunci don yanke mata hukunci a sadiya ta amsa laifinta ɗaya daga cikin tarin laifukan da ake zarginta da ta aikata Sadiya ta amsa laifi ɗaya daga cikin laifukan da ake zarginta da ta aikatawa hakan ya ci karo da na sashi 355 na kundin Penal Code 2000. Alƙali Jibrin Danzaki ya yanke mata hukunci tare da umarta ta ta koma Islamiyya don ta yi karatu na tsawon watanni shida. Sannan dole ne kuma kullum jami'an Hisba za su dinga raka ta zuwa Islamiyya domin tabbatar da zuwanta. Sannan kuma shugaban makarantar zai kiyaye da zuwanta. duka duka nan muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu nan lokacin idan wannan shine karanka na farko zuwa nan ta hata muna bukatar ka danna subscribe kana ka danna karo sanarwa domin kasance da mu a shiri na gaba assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin wakilan yahudawa masu rusa tarbiyyar musulmi datta a salafiya martanin datta a salafiya ga ummi shehu akan kalubalantar da ta yi wa hukumar hisba da ta kama sadiya haruna kan hotunan tsaraici. kamfanin jaridar dokin karfe tv sun daura bidiyo na wannan fasararriyar yarinyar ummu shehu wanda take sana'ar wasan kwaikwayo a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kano ummu shehu ta yi mummunan sukawa rundunar hisba na jihar kano sakamakon hisba ta cafke kawarta fasararriya sadiya haruna a dalilin yada hotunan batsa da kalaman batsa da sadiya haruna take a shafukan ta na sadarwa shine wannan yarinya marar kunya wacce ba ta da tarbiyya ta yi bidiyo tana tukin mota ta ci mutuncin rundunar Hisba na jihar kano har tana kokarin yi wa hukumar Hisba sharri kamar yadda artificial karuwai na wannan zamani suke sharri domin a ji tsoronsu a maganganun da ummu shehu ta yi ta ce hizba su saki kawarta sadiya haruna wai a barta ta yi iskancin ta yadda take so har tana cewa har tana cewa ma'aikatan hizba din akwai masu neman mata a cikinsu za ta iya tona musu asiri don haka su hizba su kyala sadiya haruna ta yi abin da ta ga dama ko tsirara take yawo a barta tana da yanci jama'ar musulmi waɗanda su ne fa wai a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kane wato wasan kwaikwayo da sunan ba da tarbiyya wa musulman ƙasar hausa in ba jahilci ba waye zai yi wannan maganar alhali yana dan musulmi ko da yake ba zan yi mamaki ba na tuna hiran da sharif momo yayi da wannan yarinya ake tambayar ta izu nawa take da shi a cikin alkur'ani mai girma ta ce ba ta sani ba maganganun da wannan fitsariniyar yarinyar ta yi akan hisba ko wanda ba musulmi bane yayi za a ce za a ce yayi karshen rashin kunya da fitsara da rashin ladabi wa rundunar musulunci da ke kokarin kare shari'ar Allah maganganun ummi shehu yayi kama da na 'yan intifas wani sabon addini ne da ke cikin rassan addinan azims waɗanda suke da awar babu Allah a yi watsi da addini a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama kamar rayuwar dabbobin kamar rayuwar dabbobi a gandun daji kamata yi hisba su kama wannan yarinya su gwabo bakinta kada ta suke ta shigo Kano ta ce za ta yi iskancin da ta ga dama ta je ko ina ta iskancin da ta ga dama duniya ce ta ishe ta amma ban da garin Kano garin cibiyar addinin musulunci kuma duk wanda ya taba Kano ya taba Arewa don haka muna goyon bayan Hizba 100 bisa 100 lalle su dage sosai wajen yaƙi da karuwai na ƙarshen zamani masu lalata tarbiyar al'umma ya Allah ka tsire musulmi da musulmai daga sharrin karuwan zamani Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin kotun musulunci a Kano ta yanke wa jaruma Sadiya Haruna hukunci hukumar Hizba da ke jihar Kano ta damƙi wata 'yar wasan kwaikwayo na Kano Sadiya Haruna wacce ta shahara a kafafen sada zumunta hukuma ta kama ta ne bisa laifin yada hotunan batanci da kalaman batsa da take a shafukanta na sada zumuntar zamani tun ranar Juma'a har zuwa ranar Litinin bayan ta amsa laifinta ne aka yanke mata hukuncin koma Islamiyya da ta yi karatu har na tsawon watanni shida hukumar hisba ta jihar kano ta damƙi jarumar kainiyo da kuma an garkame ta sakamakon yada hotunan batsa da take a shafukanta na sada zumunta kamar yadda bbc ta rawaito muku tun a ranar juma'a ne jami'an suka kama ta tun da dama ita mazauniyar kabuga ce da ke nan jihar kano shafin linda ikeji ya rawaito cewa sun ci gaba da rike ta ne har ranar litinin kafin su miƙa ta zuwa kotun musulunci don yanke mata hukunci a sadiya ta amsa laifinta ɗaya daga cikin tarin laifukan da ake zargin ta da ta aikata Sadiya ta amsa laifi ɗaya daga cikin laifukan da ake ta da ta aikatawa hakan ya ci karo da na sashi 355 na kundin Penal Court 2000. Alƙali Jibrin Danzaki ya yanke mata hukunci tare da umarta ta ta koma Islamiyya don ta yi karatu na tsawon watanni shida. Sannan dole ne kuma kullum jami'an Hisba za su dinga raka ta zuwa Islamiyya domin tabbatar da zuwanta. Sannan kuma shugaban makarantar zai kiyaye da zuwanta. duka duka ne muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu nan lokacin idan wannan shine karanka na farko zuwa nan tata muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna karo sanarwa domin kasance da mu a shiri na gaba Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin wakilan yahudawa masu rusa tarbiyar musulmi datta a salafiya martanin datta a salafiya ga ummi shehu akan kalubalantar da ta yi wa hukumar hisba da ta kama sadiya haruna kan hotunan tsaraici. kamfanin jaridar dokin karfe tv sun daura bidiyo na wannan fasararriyar yarinyar umar shehu wanda take sana'ar wasan kwaikwayo a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kano umar shehu ta yi mummunan sukawa rundunar hisba na jihar kano sakamakon hisba ta cafke kawarta fasararriya sadiya haruna a dalilin yada hotunan batsa da kalaman batsa da sadiya haruna take a shafukanta na sadarwa shi ne wannan yarinya marar kunya wacce ba ta da tarbiyya ta yi bidiyo tana tukin mota ta ci mutuncin rundunar Hisba na jihar Kano har tana kokarin yi wa hukumar Hisba sharri kamar yadda artificial karuwai na wannan zamani suke sharri domin a ji tsoronsu. A maganganun da Ummu Shehu ta yi, ta ce Hisba su saki kawarta Sadiya Haruna, wai a barta ta yi iskancin ta yadda take so. Har tana cewa ma'aikatan Hisba din akwai masu neman mata a cikinsu za ta iya tona musu asiri don haka su hizba su kyala sadiya haruna ta yi abin da ta ga dama ko tsirara take yawo a barta tana da yanci jama'ar musulmi waɗanda su ne fa wai a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kane wato wasan kwaikwayo da sunan ba da tarbiyya wa musulman ƙasar hausa in ba jahilci ba waye zai yi wannan maganar alhali yana dan musulmi ko da yake ba zan yi mamaki ba na tuna hiran da sharif momo yayi da wannan yarinya ake tambayar ta izu nawa take da shi a cikin alkur'ani mai girma ta ce ba ta sani ba maganganun da wannan fitsariniyar yarinyar ta yi akan hisba ko wanda ba musulmi bane yayi za a ce za a ce yayi karshen rashin kunya da fitsara da rashin ladabi wa rundunar musulunci da ke kokarin kare shari'ar Allah maganganun ummi shehu yayi kama da na yan intifas wani sabon addini ne da ke cikin rassan addinan azim waɗanda suke da awar babu Allah a yi watsi da addini a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama kamar rayuwar dabbobin kamar rayuwar dabbobi a gandun daji kamata yi hisba su kama wannan yarinya su ga bakinta duk kada ta suke ta shigo Kano ta ce za ta yi iskancin da ta ga dama ta je ko ina ta iskancin da ta ga dama duniya ce ta ishe ta amma ban da garin Kano garin cibiyar addinin musulunci kuma duk wanda ya taba Kano ya taba Arewa don haka muna goyon bayan Hizba 100 bisa 100 lalle su dage sosai wajen yaƙi da karuwai na ƙarshen zamani masu lalata tarbiyyar al'umma ya Allah ka tsire musulmi da musulmai daga sharrin karuwan zamani Assalamu alaikum mu da warhaka sannan mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin kotun musulunci a Kano ta yanke wa jaruma Sadiya Haruna hukunci hukumar hisba da ke jihar Kano ta damƙi wata yar wasan kwaikwayo na Kano Sadiya Haruna wacce ta shahara a kafafen sada zumunta hukuma ta kama ta ne bisa laifin yada hotunan batanci da kalaman batsa da take a shafukanta na sada zumuntar zamani tun ranar Juma'a har zuwa ranar Litinin bayan ta amsa laifinta ne aka yanke mata hukuncin koma Islamiyya da ta yi karatu har na tsawon watanni shida hukumar hisba ta jihar kano ta damƙi jarumar kainu da kuma an garkame ta sakamakon yada hotunan batsa da take a shafukanta na sada zumunta kamar yadda bbc ta rawaito muku tun a ranar juma'a ne jami'an suka kama ta tun da dama ita mazauniyar kabuga ce da nan jihar kano shafin linda ikeji ya rawaito cewa sun ci gaba da rike ta ne har ranar litinin kafin su miƙa ta zuwa kotun musulunci don yanke mata hukunci sadiya ta amsa laifinta ɗaya daga cikin tarin laifukan da ake zarginta da ta aikata Sadiya ta amsa laifi ɗaya daga cikin laifukan da ake zarginta da ta aikatawa hakan ya ci karo da na sashi 355 na kundin Penal Code 2000. Alƙali Jibrin zaki ya yanke mata hukunci tare da umarta ta da ta koma Islamiyya don ta yi karatu na tsawon watanni shida. Sannan dole ne kuma kullum jami'an Hisba za su dinga raka ta zuwa Islamiyya domin tabbatar da zuwanta. Sannan kuma shugaban makarantar zai kiyaye da zuwanta. duka duka ne muke zuwa muku da karshen wani shiri namu na lokacin idan wannan shine karanka na farko zuwa na tiyata muna bukatar ka danna subscribe kana ka danna karo sanarwa domin kasance da mu a shiri na gaba assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin wakilan yahudawa masu rusa tarbiyyar musulmi datta a salafiya martanin datta a salafiya ga ummi shehu akan kalubalantar da ta yi wa hukumar hisba da ta kama sadiya haruna kan hotunan tsaraici. kamfanin jaridar dokin karfe tv sun daura bidiyo na wannan fitsararriyar yarinyar ummu shehu wanda take sana'ar wasan kwaikwayo a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanil ummu shehu ta yi mummunan sukawa rundunar hisba na jihar kano sakamakon hisba ta cafke kawarta fasararriya sadiya haruna a dalilin yada hotunan batsa da kalaman batsa da sadiya haruna take a shafukan ta na sadarwa shi ne wannan yarinya marar kunya wacce ba ta da tarbiyya ta yi bidiyo tana tukin mota ta ci mutuncin rundunar hisba na jihar Kano har tana kokarin yi wa hukumar hisba sharri kamar yadda artificial karuwai na wannan zamani suke sharri domin a ji tsoronsu. A maganganun da Ummu Shehu ta yi, ta ce hisba su saki kawarta Sadiya Haruna wai a barta ta yi iskancin ta ta yadda take so. Har tana cewa har tana cewa ma'aikatan hisba din akwai masu neman mata a cikinsu za ta iya tona musu asiri don haka su hizba su kyala sadiya haruna ta yi abin da ta ga dama ko tsirara take yawo a barta tana da yanci jama'ar musulmi waɗanda su ne fa wai a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kainid wato wasan kwaikwayo da sunan ba da tarbiyya wa musulman ƙasar hausa in ba jahilci ba waye zai yi wannan maganar alhali yana ɗan musulmi ko da yake ba zan yi mamaki ba na tuna hiran da sharif momo yayi da wannan yarinya ake tambayar ta izu nawa take da shi a cikin alkur'ani mai girma ta ce ba ta sani ba maganganun da wannan fatsadaniyar yarinyar ta yi akan hisba ko wanda ba musulmi bane ya yi za a ce za a ce ya yi ƙarshen rashin kunya da fatsara da rashin ladabi wa rundunar musulunci da ke kokarin kare shari'ar Allah maganganun ummi shehu ya yi kama da na 'yan intifas wani sabon addini ne da ke cikin rassan addinan azim waɗanda suke da'awar babu Allah a yi watsi da addini a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama kamar rayuwar dabbobin kamar rayuwar dabbobi a gandun daji kamata yi hisba su kama wannan yarinya su ga bakinta kada ta suke ta shigo Kano ta ce za ta yi iskancin da ta ga dama ta je ko ina ta iskancin da ta ga dama duniya ce ta ishe ta amma ban da garin Kano garin cibiyar addinin musulunci kuma duk wanda ya taba Kano ya taba Arewa don haka muna goyon bayan Hizba 100 100 lallai su dage sosai wajen yaƙi da karuwai na ƙarshen zamani masu lalata tarbiyyar al'umma ya Allah ka tsire musulmi da musulmai daga sharrin karuwan zamani Assalamu alaikum barkanmu da haka. Sannan mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin kotun musulunci a Kano ta yanke wa jaruma Sadiya Haruna hukunci hukumar Hizba da ke jihar Kano ta damƙi wata 'yar wasan kwaikwayo na Kano Sadiya Haruna wacce ta shahara a kafafen sada zumunta hukuma ta kama ta ne bisa laifin yada hotunan batanci da kalaman batsa da take a shafukanta na sada zumuntar zamani tun ranar Juma'a har zuwa ranar Litinin bayan ta amsa laifinta ne aka yanke mata hukuncin koma Islamiyya da ta yi karatu har na tsawon watanni shida hukumar hisba ta jihar kano ta dambi jarumar kaine da kuma an garkame ta sakamakon yada hotunan batsa da take a ta na sada zumunta kamar yadda bbc ta rawaito muku tun a ranar juma'a ne jami'an suka kama ta tun da dama ita mazauniyar kabuga ce da ke nan jihar kano shafin linda ikeji ya rawaito cewa sun ci gaba da rike ta ne har ranar litinin kafin su miƙa ta zuwa kotun musulunci don yanke mata hukunci sadiya ta amsa laifinta ɗaya daga cikin tarin laifukan da ake zarginta da ta aikata Sadiya ta amsa laifi ɗaya daga cikin laifukan da ake zarginta da ta aikatawa hakan ya ci karo da na sashi 355 na kundin Penal Code 2000. Alƙali Jibrin zaki ya yanke mata hukunci tare da umarta ta ta koma Islamiyya don ta yi karatu na tsawon watanni shida. Sannan dole ne kuma kullum jami'an Hisba za su dinga raka ta zuwa Islamiyya domin tabbatar da zuwanta. Sannan kuma shugaban makarantar zai kiyaye da zuwanta. duka duka ne muke zuwa muku da karshen wani shiri namu nan lokacin idan wannan shine karanka na farko zuwa na ta muna bukatar ka danna subscribe kana ka danna karo sanarwa domin kasance da mu a shirin